manuniya. hatta shugaban ƙasa idan ya gama shekara hudun shi abin da yake samu baya kai miliyan goma sha biyu shugaban ƙasar najeriya shugaban hukumar kula da ƙayyade albashin masu mukaman siyasa kenan ke musalta zargin zare zallan dukiyar da ake wa shugabannin siyasa game da hukuncin kotun tsaron karar gwamna a jihar kano ta yanke hukunci a jihar Alhamis kuwa bangarori biyu ne ke kirarin cewa kowannen su yi wa takwaran shi ƙasa ƙasa ai ta riga ta kori karar daga farko so da aka shiga wancan ne mafi rinjaye mutum biyu suka ce a je a sake zaɓe a wayannan akwatin hukuncin kotu shine na majority hukuncin yanda muke yanzu shine a je a sake zabe a jihar sai dai kuma tun wani lauya mai zaman kanshi ya ce ai akwai sauran magana a ƙasa saboda wannan rudani abin da zai faru shine dukan su biyun za su yi appeal appeal din shine ake kiran shi cross appeal kotun ɗaukaka ƙara ita ce za ta iya zuwa ta kawo daidaito ta daidaita su ashe dai idan an ɗaukaka ƙara bayan karkare ƙararrakin a gaban kotunan saran ƙararraki a jihohi a kashe dai idan an tafi gaba gaban kotun ɗauk ƙara ba a zuwa da sabbin hujjoji in ji farfesa. Ba wanda zai kawo abu sabo a gaban kotu za a duba rekod abin da yawa kana a kotun shari'ar zaɓe ta Kano ita a kansa za a duba a nan za a tsaya. Waɗannan ba so mun muka tattaɓa cikin tarin muryar da za ku ja cikin wannan shiri na manuniya. God assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci kuma sanin mu da sa'ar sake saduwa cikin sabon shirin manuniyan da ke zuwa muku cikin tsantsar harshen Hausa. Shiri na ɗari da da bakwai cikin jerin shashiryan manuniyan da ke son ganin duniya na tafiya da matasa. Mai yiwuwa kuma ƙoƙarin kwakulo matasan dan tafiya tare da kuma dukkanin bangarori a Najeriya ne ya sa majalisar ƙasar da ta dawo hutu ta ce ayyukan da ke gaban fa sun wuce wasa. Sanata Abdurrahman Suleiman Kawu Sumelan jihar Kanawa ya ce babu yadda za a yi suna suna ji suna gani su bari a yi wa Najeriya illa a matsayinsu na 'yan majalisa. Matsaloli ne guda uku kwarara da suke damun kasar nan. Akwai dai harkar tsaro wacce ta haɗa ko ina da ina a ƙasar. Ko ina da kukan da ake yi ya za a iya yi a ga an fita daga cikin wannan matsalolin. Na biyu akwai maganar tattalin arziki wadda tana da alaƙa da tsaro din A dole ne majalisu ko majalisa ta yi ƙoƙarin ganin yadda za ta haɗu da ɓangaren zartaswa don a gyara tattalin arzikin nan a samawa 'yan ƙasa sauki Sai abu na uku da ba kowa ne yake hango shi ba shine ya za a iya yin tsarin da kowa zai yarda cewa ƙasar nan tasa ce ya za a dakatar da tsarin da wasu 'yan bora ne wasu 'yan mowa matukar ƙasa ta tafi a haka to ina ganin akwai gagarumar matsala da gibi a dole ne mu sa ido akan yadda da ake raban tattalin arzikin ƙasa in an kawo kasafin kuɗi kowanne yanki mai ribarsa yadda ake rarraban matsayi a ƙasar can ya samu can ya samu ko can bai samu ba dole majalisun ƙasar nan su sa ido tabbatar da cewa ana yi ko ina adalci haka dole a wajen naɗawan nan sai ka kula da abin da ya fi kowanne muhimmanci a wajen mutane addininsu duk irin wayannan abubuwa ne da ya kamata ita majalisar ta sa ido domin yana ɗaya daga cikin ayyukanta na wakilci representation kenan game da tarin tilin duke da ake zargin zazzagawa masu mukaman siyasa a Najeriya kuwa shugaban hukumar kayyar albashin masu riƙe mukaman siyasa a Najeriya Malam Muhammad Bello Shehu ne ya ce ai a zahirin magana ma albashin da ake baiwa masu riƙe mukaman siyasan fa ya kasa kowane minista albashinsa bai fi miliyan ɗaya ba bai ma kai ba a wata so idan kika tara su 48 a wata kin ga bai kai miliyan hamsin ba ki yi times miliyan hamsin sau sha biyu miliyan 600 shida a shekara idan kuma kika haɗa shi sau hudu ya baki biliyan biyu da miliyan ɗari hudu a shekara hudu kenan kuma karki ce wai a'a da wani allowance da komi da komi wannan kuɗin shine da allowance nasu shi kanshi albashin idan kika duba shi duka-duka bai fi dubu ɗari biyu ne ko dubu ɗari uku da 'yan kai ba abin da yake sa yake kai miliyan ɗaya allowance allowance ne na gida na pa na mai gadi na koko da waye duk shi ne aka hada aikin tuna da idan aka ce mutum ya zama minista baya ga albashi za a bashi gida za a bashi koko za a bashi direba za a bashi motoci za a bashi mai gadi a tsarin da kenan a 2007 zuwa 2008 aka ce an daina wannan sannan idan za ka bar aikin ka gama ka shekara hudu akwai abin da ake ce ma severance package shi ma duka-duka bai fi miliyan shida ba za a sallame ka hatta shugaban ƙasa idan ya gama shekara hudun shi abin da yake samu baya kai miliyan goma sha biyu shugaban ƙasar Najeriya. Duk da kwashe sama da sa'o'i biyar kafin yanke hukuncin kotu sauran karar zaben gwamnan jihar Kaduna dukkanin lauyin bangaren sun daddage cewa su suka yi nasara saboda kaɗai bangaren aka rusa. Ai ta riga ta kori karar daga farko. Ta yadda da mu cewa tun satin farko da aka fara zama da muka ce ta kori karar ba ta da hurumin sauraron karar ta yadda da wannan ta kori karar. Sau da aka shiga wancan ne mafi yawan mafi rinjaye mutum bi suka ce a je a sake zaɓe a wayannan akwatuna ba bai tabbata za a sake zaɓe ba har sai in ita jam'iyyar pdp ta ɗaukaka ƙara in kotun ɗaukaka ƙara ta ce a sake sannan za a sake ka san a tribunal ɗin alƙalai ne guda uku alƙalai biyu su ne majority kenan suka ce a je a sake zaɓe a ƙananan kuma guda hudu a ward ward guda goma sha hudu da ake ganin an yi soke-soken zaɓe ba bisa ka'ida ba shi kuma alƙali ɗaya ce ya tabbatar da abin da aka kama gwamna saboda haka hukuncin kotu shine na majority hukuncin yadda muke yanzu shine a je a sake zaɓe a jihar. Sai dai kuma tuni gan wannan ta taɓir zarɓar rakar juna game da wannan hukuncin kotun sauran ƙarakin zaɓen jihar Kaduna ya sa lauya mai zaman kanshi barista Elizabeth Abubakar gaya wa duniya cewa ai akwai sauran tafiya mai nisa. To abin da ya faru shine alƙalai uku ne suka yi zama a shugabansu ya ce an kori ƙaran jam'iyyar PDP da Isa Ashiru su kuma biyun suka ce a yi rerun. To wannan riron ɗin shine za a bi saboda waɗancan biyun su ne mafi rinjaye a cikin wannan abin abin da ya faru a gaban tribunal. Ko da shi na gefe guda din kuma shine shugaba? Eh ko da shine shugaba majority ake bi. Kamar lauyan APC yana magana cewa kafin a je gurin da za a ce a sake zaɓe a wannan mazaɓin a samu wannan bambanci kotun ta riga ta amince da wani roƙo nasu na farko cewa a yi watsi da shari'a. To in dai aka ce an yi watsi da shari'a tun farko da wannan matsayin ne tribunal din za ta ɗauka. To tun da bata tsaya ga wannan ba har ta kai ga hukuncin ƙarshe to wannan ron din shi za a bi. To amma saboda wannan ruɗani gani abin da zai faru shine dukan su biyun za su yi appeal appeal din shine ake kiran shi cross appeal alhaji ubasani da jam'iyyar apc za su ce ba su yarda da wannan hukunci na cewar a sake zaɓe ba shi kuma isa ashiru zai ce ne ya je kotu ne a tabbatar mashi da a matsayin shine gwamnan jihar kaduna don haka shi ma bai yarda da wannan hukunci da aka bayar ba na riron to waɗannan abubuwan dole su za su je gaban kotun ɗaukaka ƙara ita ce za ta iya zuwa ta kawo daidaito ta daidaita su game da batutuwan da ake dubawa idan an ɗauka ƙara kuwa masaniya karkokin shari'a kuma malamin jami'a farfesa Nasiru Adamu Aliyu ne ya ce ai idan an tafi irin wannan kotuna abubuwan da aka faru a ƙasa ne akan ƙarasa. Na ɗaya za ta ɗauko wannan shaidu ɗin ta duba bisa ta ƙaddama da bayani da su waɗanda suka yi apil suka yi. misali su ce ai kotu ta kuskure domin nauyin ba da shaida ko evidential burden da ke kan wanda suka kai kara bu sauke wannan nauyin a kansu ba kotu ta yi kuskure da ta yadda ma har sauke nauyin saboda kaza da kaza da kaza to kotu ta za duba irin wannan sai ta ce to shikenan menene abinda doka ta da akan duk mutumin da yake da da'awa ta irin wannan abin su ci eh, kotu ta yi kuskure a duba kamata ta yi ko kuma abin da kotu ai daidai ne saboda ai sun kawo balar fefa guda 165 da kaza da kaza kuma dukkansu mun gani a jikinsu ba su tan ba su ta ba komai in haka ne kuma to daga kawai an karbi kuri'a da kuri'a ta zo yadda take a tsoranta ba kaza ba kaza ba kaza shikenan an karbe ta mazan shida ko a ko wasu sharuɗa kuma da za a duba yau dama anan nake so in tambaye ka prof idan aka shiga gaban kotu ta ɗaukar ƙara shi wanda aka kai ɗin zai kawo sabbin hujjoji ne ko kuma a'a hujjojin nan dai da ya bada daga su waɗannan su dubin gaba ɗaya ba wanda zai kawo abu sabo a gaban kotu za a duba rekod abin da yawa kana a kotun shari'ar zabe ta kano ita a kansa za a duba a nan za a tsaya iyaka batutuwan da zamu iya baje muku kenan a cikin wannan shiri na manuniya sai dai kafin mu sallama sai mun sanar da dukkanin masu dafifin dafe mu rafa iko cewa kullum fa aka kwana aka tashi cikin kwanakin su ne suke ƙara wawusa. Domin kuwa daga juma nan ma saura kwanaki dubu ɗaya da ɗari uku da talatin da bakwai ne su yi sallamar sakin kujerin da da su ne suka numfasa. Kuma madadin dukkanin waɗanda kan taimaka wajen tabbatar da wannan shiri ya zo muku musamman dai abokan aiki Mahmud Ibrahim Kwalin jihar Kanawa da Maman Manuniya Madina Daudan da kan yi daudalar dawo da muryoyin da da babu barusa. Ni Isa Lol Ikara da kan shirya gabatar nake cewa sai kun mako idan Allah ya sake sada ma cikin sabon shirin na manuniya.